الحمد لله رب العالمين والسلام على الأنبياء سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حولاته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيك وجه هذا الآخرة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah a cikin ikonsa da kudirarsa ya ba mu aran lokaci da rayuwa domin ci gaba da darasin wannan littafi namu mai albarka kila qada da shababa shiati ila al na a sheikh Sulaiman bin Salih al-Qarashi hafizahullah muna cikin tambaya ta tamanin da ɗaya. wacce malam yake bayani akan cewa ɗan shi'a a cikin aƙidarsu da kuma abin da suke yaɗawa suna cewa sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu shine ya fi cancanta da ya zama khalifa kai tsaye bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu suka ce saboda falalolin shi suna da yawa har ma suke ganin cewa duk a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya kai shi falala sannan kuma yana da gabaci a cikin musulunci sannan kuma yana da yalwar ilimi da zuhu to shine malai ya tambaya yace eh idan duka waɗannan falalolin sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu yana da su su ne suka ba shi dama ya zama khalifa kai tsaye bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam to shin ƴaƴansa da sayyiduna al-hasan da sayyiduna al-husayn su ba suna da irin waɗannan falalolin domin na farko dai su lokacin da musulunci ya zo ba a ma haife su ba ɗaya ce sannan kuma ba su kai yalwar ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ba to dukkan falalolin da aka ambata cewa sayyidina ali yana da su waɗanda suka ce su suka ba shi dama ya zama khalifa kai tsaye bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn suna da waɗannan falalolin in su ne suka ba su suka ba shi dama ta cewa dole shi zai zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ma wannan tambaya sannan ina su sayyiduna sa'ad ibn abi waqqa da sayyidina abdurrahman ibn auf da sayyidina abdullah ibn umar da wasu su daga cikin muhajirai da mutanen madina shine sai ma ne ya ce هذا ما لا يقدر أحد على أن يدعيه لهما wannan maganar ta cewa sayyidina al Hassan da sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhuma sun fi waɗannan sahabban kaman Hassan, kaman sa'ad da abdurrahman da abdullahi ibn umar falala shine sai ma ne yake cewa wannan abinda wani ba zai iya iddia'in sai ambace shi ba kenan falam yabqa illa da'wan nafsi alaihi ba babu abin da ya rage in an an rusa waccan shubhar da suke kafa hujja da ita to babu abin da ya rage sai kuma su kirkiri nassi su danganta zuwa ga sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn sai ma da wa hadha ma la ya'jizu an mithlihi ahad wannan ko ba wanda ba zai iya yi ba kirkirar abin da ba haka yake ba kowa zai iya yi kowa na da ikon zai iya kirkirar abin da ba haka yake ba za ka iya yi amma inda ake ta taɓarza shi ne idan ka ce abu kaza kaza ne in aka ce ka kawo dalili to nan ne ake ta taɓarza nan ake shan wahala shi ne ai busiri a hamziyar sai ke cewa wadda awi ma lam yuqimu laha bayyinatin ashabuha ajliyahu adda'awi mutum ya fata magana kawai kamar mutum ya ce ina bin bashin kaza da'awa ce to da'awa ba ta tabbata sai idan mutum ya tabbatar mata da hujja shi yasa ko ko aka je ka ce kaza wana kana bin shi bashi ko anta mutalabun bil bayyina kai za a ce ka kawo sheda ka kawo hujja da tabbatar da tabbas kana bin wani bashi wannan sai ce ufan yu'fan nasu bi da'awahu ladda'a rijal amwal qaumin wa dima'ahum lakin albayyinatu 'ala almudda'i wal yamin 'ala man anqara inda za a kyale mutane kowa kawai ya rika tafsifi ko da mutane su rika kai karar rakin juciyoyin wasunsu su da jina ne su rika cewa wane ya kashe musu dan uwa sai manzon sama ya ce sai dai kawo bayyana shaidu da dalilai na kan wanda ya kawo kara to mutum ya faɗi magana haka nan kawai ya ce ai kaza kaza ne mutum zai iya yi kowa zai iya yi to amma ina nassi da ya tabbatar da wannan kuma nassin ingantacce daga Allah ko daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma ba a ɗan wani nassi a rasta ma'anarsa ba shi ma wannan da'awa ce domin wannan da yana cikin asalin na 'yan shi'a idan suka kasa kirkiran nassi to sai su ɗauko wani nassi tabbatacce sai su murta ma'anarsa sai su yi tawili kuma tawili bai ili mummunan tawili shi yasa suke da tafsirin su na kashin kansu ولو استحلت الأموية مثلا ما لن يتشهد بنو أمية ذات على التام كنسو أن تجاهر بالكذب لتبين كريا في دعوى النفس على معاوية domin su ƙirƙiro wasu nassota a game da sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu la kana amruhum fi zalika aqwa min amri shi'a ko da al'amarin zai fi karfi fiye da mani shi'a in banu umayya wanda ‘yan shi'a suke faɗa da su ƙabilar da sai na mu'awiyar suna ji su ne fito daga cikin su nan, wanda banu umayyan nan suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kusa to da za a ce su su halasta ma kansu su ce bari su ma su kirkiro karerai su danganta ga sayyidina mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu to malam yace ce hujjojinsu za su fi karfi na ƙaryan ma da suka kirkiro fiye da na karyar ɗan shi'a li qawlihi ta'ala domin Allah madaukakin sarki ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura Allah madaukakin sarki hujja sayyidina Muawiya kenan lokacin da aka kashe sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Muawiya ya kalla a cikin duk sahabbai babu wanda ya fi dangantaka da sayyidina Muawiya Uthman fiye da shi saboda haka sai ya tsaya tsayin daka akan cewa sai an fitar da waɗanda suka kashe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala wannan ya jawo ya jinkirta mubaya'a daga sayyidina Ali yace shi ba zai ma sayyidina Ali mubaya'a ba ba dan bai yadda da khalifancin sayyidina Muawiya Ali ba sai dai saboda ya kafa dalili akan cewa sai an fitar da haƙƙi an tsamo mutanen da suka kashe sai na Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu an yanke musu hukunci daga nan shi kuma sai ma sayyidina Ali mubaya hujjar sai kafa hujja da wannan aya Qur'ani ya ce wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi da zalunci sayyidina Mu'adh ibn ko qutila mazluman bai cimma kowa komai ba ba ne zan sayyidina Usman ba shi balle ya ci haƙƙin wani adalcin sidna Uthman ibn Affan a fili yake ba a boye yake ba mutum ne mai tsananin kunya mai kawaici har ma shi sai a zalunce ki sai ya kau da kai ya yaji amma aka samu lalatattu suka zo daga kufa da basra da masar suka zo suka kashe sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kuma bayan sun kashe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu sai suka koma bayan sayyidina Ali sai suka zagaye shi yaya za a iya fitar da su kuma sun ne suna nuna ba su ne masu tsaransa kuma sun shige sun saje da mutanen kirki duk wannan Allah ya domin ya jarraba al'umman nan domin wasu su halaka wasu su ɗauki wannan abubuwan ya zama wani abin da za ka kai kasuwanci da shi suna yaɗawa a matsayin akidarsu tun daga nan fitina ta abu to sai na mu'awiyar rafi Allah ta'ala an sai kafa hujja da wannan ayar wa man kutila mazluman duk wanda aka kashe shi saboda zalunci to kad ja'alna li waliyyi sultanan to majibincin sa mun sanya masa hujja ta ya nemi haƙƙin jinin dan uwansa da aka kashe masa amma idan ya tashi nema fala yusrif fil qatl fala yusrif fil qatl kada ya wuce gona da iri wajen neman fansar dan uwansa ya ce a kashe fiye da wanda ya aka kashe bawa wa in aqabtum fa'aqibu mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khayrun lis idan aka kashe maka dan uwa to shi ma mutum ɗaya za a kashe wanda ya kashe sai dai idan wasu jama'a ne suka taru suka yi ittifaqin kashe mutum ɗaya to a hukuncin musulunci dukkanin su za a kashe shi eh tuqtalul jama'a idan ittafaqat ala qatl rajul wahid wannan qa'ida dabibi ne fiqhi idan jama'a suka yi ittifaqi suka hada baki suka kashe wani mutum to in aka tashi za a yi kifafi dukkaninsu za a kashe ko Qur'ani sai ce fala yusrik qatl kada mutum wanda aka kashe masa dan uwa ya wuce gona da iri wajen kisa an kashe masa dan uwa daya ya ce shi kuma sai ya kashe mutum biyu ko uku ko hudu irin yadda ake yi a jahiliya a jahiliya an kashe ma mutum dan uwa daya kafin zuwan musulunci to shi kenan shi ma duk wanda ya zama cikin kabilan da suka kashe masa ɗan uwa to zai kashe shi ne ai muhalhal ibn rabi'a a jahiliya aka kashe masa ɗan uwa kulai kulai ibn rabi'a ana tattaunawa muhalhal yana tunanin ya zai ya kai ya a daukan sa ana ma shirin yaki sai aka zo da labari aka ce ai wani daga cikin kabilar ku muhal'ad ai muhal'ad ya je ya kashe ma wanda ya kashe dan uwanka kulaibu ke dangin waɗancan da aka kashe musu dan uwa bayan ne ya kashe dan uwan muhalhal ibn rabi'a shikenan sai ya ce ma sai ya zo sai ya ce shikenan sai ya ce bi akhika kulaibi shikenan an yi dai da daya an kashe maka dan uwa kulaibu aka ce ba muhalhal kenan kafin zuwa musulunci ne wannan abin ya faru shi ke an kashe an yi ɗaya da ɗaya one one an kashe kulaibu dan uwanka kana tunanin ya za a yi yaƙi ka ɗau fansa waye an je an an kashe wanda ya kashe kulaibu shi nan sai an gama sai sai sai sai muhalhal ibn rabi'a sai sai ya akhi kulaibi idan an kashe wancan din kuke jin wai an biya fansan wanda aka kashe ma aka kashe min kulaibu yace li yabu bi shid'i na'al kulaybi wannan da aka kashe to matsayin hancin takalmin kulaibu yake yanzu mun samu hancin takalmi ne to wannan jahiliya ce shine qur'ani yace fala yusrifil qatl innahu kana mansura tabbas wanda aka kashe ma dan uwa ya tsaya tsayin daka wajen neman haƙƙin dan uwansa da aka kashe Qur'ani yace innahu kana mansura lalle ya kasance abin taimako Allah zai taimake shi ba daidai bane a kashe maka dan uwa ko da dan uwa ne na musulunci ba dan uwa na jini ba shikenan sai kai shafu latin an garo kai shiru ba daidai bane kaga haka ake yi a Najeriya in aka kashe mutum shi kenan sai a shiru an gama magana to ne ma ne ce wannan ayar hujja ce ga mu'awiyar biyu Allah ta'ala anhu abin da ya sa shi ya tsaya tsayin daka kan cewa sai an tsamo an zakulo makasan dina Usman bin Affan kuma an yanke musu hukunci na shari'a فسيقولون ذات المظلوم هو عثمان بن عفان banu umayya za su kafa hujja su ai wanda aka zalunta sai na usmanu ne domin an kashe shi a zalunci ne ya yi. laifin laifinsa? yan tawaye da suka kasu zo za su kashe sai na usmanu bin affan bayan sun zagaye gidansa ba su faɗi laifinsa ko ƙwara ɗaya ba na gaskiya abubuwa suka zo suka yi na ƙage da sharri cikin laifukan da suka ce sai na Usman ibn Affan yayi wai ji ya dangin danginsa ya dangin danginsa su ne gwamnoni su ne masu ba shi shawara to menene laifin shugaba idan sa sun cancanta su zama shugabanni in ya naɗa su a matsayin shugabanni akwai wani nafsi a musulunci da ya ana ɗan uwanka ya cancanta ya zama shugaba ya rike maka wani bangare ya taimake ka akwai nassi a cikin alqur'ani da ya hana haka akwai nassi a cikin sunna da yake takka jawo dan uwanka ka bashi mukami alhali kuma ya cancanta yana da dukkan siffofi na shugabanci sannan suka ce ya ciccira waɗanda sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya naɗa su a matsayin gwamna ita ni ban cire kowa ba wasu daga cikinsu su wajen aiki na musu kuma ba ni bane farau shi kai kanshi sai Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya za mu wasu gwamnoni wajen aiki domin a ka'ida ta shugabanci duk wanda ya san siyasa ta musulunci da siyasa ma ta rayuwa kakan kalli waye ya fi cancanta da gari kaza ka tura shi idan ka tura ma mutane waɗanda suke ta ƙabiran mutane marasa jin magana ka tura musu mutum mai yawan haƙuri to gwamnati za ta lalace amma ta kadiri sai ta kadiri idan su tantirai ne to a tura musu wanda ya fi su sai ka ga an seta su mutanen iraki a zamanin banu umayya mutane da lalatattu kun ga kufa da basiran nan da ake magana kanta wanda suka zo suka ji sai na ibn na fanta a iraki suke kufa da basara duk a iraki suke shi ɗanin mutane ne ya sa limamu malik rahimahullahu ta'ala yake cewa idan hadisi ya tashi daga hijaz madina ko maka bai wuce abin nan yatsa ɗaya ba tsawon yatsa ɗaya to idan ya tafi iraki ya kai tsawon hannu saboda za su ƙara shi ta shi duk su sa ƙarairayi a ciki to kaga shine sai aka tura musu al-hajjaj ibn yusuf al-saqat dai da su kenan shi lalatacce su ma lalatacce ya koje ya gyara musu zama tashin farko daga zuwa ya nannaɗa sai ya nannaɗa fuskar sai ya bar ido ya shiga ninja ko shi kenan ya hau min bari يتي يا أهل الإرام من عرفني فليزد معرفة بي ومن لم يعرفني فليعرفني أنا الحجاج بن يوسف الثقفي وان دي سني عرفني وان دخول دي سن الحجاج بن يوسف الثقفي يتي وإني لأغى رؤوسا قد عينعت وحان قصاصها وإني لصاحبها يتي هنا ذنو وسقاونا جسن النونا آه. kuma ya tantance duk a tsintsinke su kuma ni ne ya tantance in tsintsinke su kawai ya yi yanka sahun farko to tun daga nan sai sai suka zauna lafiya da shi to a irin wannan bangaren ce na akan kalli mutum a tura ma mutane shi a matsayin shugaba to na Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu siyasa take nan to wai wannan yana cikin laifukan وقد نصر الله معاوية بتوليه dama عثمان kuma tabbas Allah madaukakin sarki ya taimaki sayyidina Muawiya saboda yadda ya jibinci jinin sayyidina Usman ya tsaya tsayin daka sai shi ya zama gwamna Allah madaukakin sarki kuma ya ba shi haɗin kan a cikin shugabanni da aka yi a musulunci wanda mutanensa ke kaunarsa shugaba ne shi amma mutanensa na kaunarsa akwai sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu kuma saboda Allah madaukaki sarki ya ba shi iya shugabanci a cikin maganganunsa na hikima yake ce ma gwamnoninsa la yanbaghi lana an nasusa nasa siyasatan wahidatan bal antum taqumuna bil ghilzati wash shidda wa ana aqumu bil ra'sati war rahma shi ya ku gwamnoni na bai kamata mai tsarin shugabanci ɗaya ba mu zama bai ɗaya mu sauya ku ku zama masu zafi ni kuma a matsayina na babba idan aka zo waje na ni sai in sassauta to Allah madaukakin zaki ya ba sai na Muawiya wannan damar Allah ya bashi wannan mutanensa suka haɗu a kansa suka yi ittifaki a kansa to wannan kaga in za a kafa hujja da cewa sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin yana ya gabata a shiga musulunci to akwai sahabbai da yawa da za a amo su sa'o'in sa ne a wannan su ma kenan sun cancanta su zama khalifofi hadda ma mace na na Khadija radiyallahu ta'ala anha ta riga shi musulunta in wannan ka'idar za a bi ta cewa ai dina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda suka riga kowa shi da musulunci to da shi ya fice shi ne ya cancanta zama khalifa kai tsaye bayan manzo Allah sallama to haddana na Khadija ita ma ta cancanta kenan to shine abin da malai yake magana akan sa tambaya ta 82 تزعم الشيعة أن أبا بكر وعمر اغتصب الخلافة من علي وتآمر عليه لكي يمنعوه منها إلى آخر افترائهم ما ليس تزعم الشيعة أن شيعة تنارية شيوة أن أبا بكر وعمر شيوة سيدنا أبو بكر وعمر اغتصب الخلافة سنقات خليفا شيني من علي دقى سيدنا علي رضي الله عنه وتآمر عليه kuma suka yi mata shiri na makirci na haɗin baki likai yamna'uhu minha domin su hana shi samun khalifanci kai tsaye bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka haka ya wannan matsayin akai shi haka ake karanta musu ya ce al-awwal da athani in ana son ai ai ai ai kawaici ya ce al-awwal wa thani al-awwal sayyidina abubakar shine na farko athani nabi sayyidina umar ko kuma su ce fulanun wa fulanun wane da wani ما ليتي نقول سيمتي لو كان ما ذكرتموه حقا da abin da abinda kuka ambata gaskiya ne ya ku ƴan shi'a kamar lazi da a umara ila idkhalihi fi shura ma aman adkhalahu fiha to me yasa sai na umar lokacin da zai rasu ya kafa kwamitin mutane shida waɗanda ake ce musu ahlus shura sitta ce a cikin ku zaɓi shugaba me yasa yasa sayyidina al'adu? in kwace mulki yayi lokacin da za a nada khalifanci lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ku zai rasu bayan Abu Lu'lu'at al-Majusi ya soke shi Allah madaukakin sarki ya masa sayyidina Umar ilhama ya kafa kwamitin mutane shida saboda adalci irin na sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ɗansa Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu duk siffofin da ake nema na shugabanci ya cika su ba za ka kirga sahabbai guda shida a ilimi ba sai ka faɗi Abdullahi fikhan wa hadisa fikihu da hadisi sai ka faɗi Abdullahi ibn Umar ko ka ko ka su sannan na biyu sayyidina Abdullahi ibn Umar an san sa da gudun shugabanci wanda kuma ya fi cancanta a naɗa shugaba shine mai gudun shugabanci ba mai nema ba domin manzo Allah sama ya tabbatar da duk mutumin da ba neman shugabanci ba Allah zai taimake shi amma duk mutumin da nema yi to Allah zai kale shi da wayansa to sayyidina Umar Abdullahi yana da wannan sifa amma duk da haka da aka gama sai sayyidina Umar sai ce wa Abdullahi lasta minhum kai Abdullahi baka cikin su su shida na kafa sannan akwai amru ibn zaid zaid ibn am ibn nufail dan kabila su na umar dan a adiyyin yana cikin mu al'ashar al na Biljanna. janna na umar ya ce shi ma ban da shi to idan da gaske abubuwan da 'yan shi'a suke yaɓa ma waɗannan bayin Allah na gari da gaske ne to ai sayyidina Umar na da dama a lokacin to ya ce Abdullahi ke zaka gaje ni tunda abin yar gado ne abin ya zama dan abar yar gado ce shikenan zai ce to Abdullahi kawai shikenan na nada ka ba haka ake yi yanzu ga shugabannin duniya nan ba abin da suke ba kenan ko da ce ya ce haka amma saboda ikhlasi da takawa da zuhudu da wara'u irin na waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi sallam da irin tarbiyyar da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar ya kafa mutane shi da yace to sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin su to idan kwacen mulki suka masa sayyidina Ali me zai sa kuma yanzu a sashi a cikin mutane shi da ai da a sake ifa'insa a sake kai shi nesa a ki shigar da shi cikin mutane shi da kuma suna da damar da za su yi haka in son zuciya ke bi walau akhrajahu ha kama akhraja sa'id ba amru ba nace sa'id nace amru sa'id na zaide. da na ali radiyallahu ta'ala kai da na umar ya fitar da sayidina ali kamar ya fitar yadda ya fitar da dan uwansa sa'id ibn zaid nufailin. Au aw da ila rajulin ghairihi ko kuma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya nufaci wani mutum ba shi ba fa sai ya naɗa shi ma an taraza alaihi ahadun fi zalika bi kalimati da ba wanda ya ce mishi wata magana amma duk da haka tunda Allah ne a gaban waɗannan mutanen musulunci ne a gaban su ya za a yi musulunci ya ɗaukaka su burin suke nan. sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan ayyukan da suka yi ba neman suna suka yi ba burinsu musulunci ya ɗaukaka shi ya sa cin wasiyar da sai na umar radiyallahu ta'ala an ya musu ya ce ya ba su kwanaki uku su fitar da khalifa a cikinsu su sani idan ta sanadiyyar rashin fitar da khalifa a cikinsu su shigan nan al'ummar annabi sama ta shiga fitina ko la'anar Allah za ta tabbata akan su har zuwa tashin alkiyama sai na umar ya faɗa musu haka shi yasa ba su yi ƙasa a gwiwa ba ana naɗa su a matsayin wannan kwamitin suka fara aiki wanda ya fara janyewa ya ce shi ba zai yi shugaba ba zai nema ba sai na rahman ibn auf sai na rahman ibn auf ya janye ya ce shi baya cikin waɗanda za a zaɓa suka zama tsora sun biyar haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi har sai ya zama daga sayyidina usman ibn affan sai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu aka ce a cikin su a zabi daya sai aka yi na Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mubaya'a shi ma sai na annan take ya ba na Usman ibn Affan chaffa da shi kuma aka ci gaba da tafiyar da komai ranar da za a kashe na Usman ibn Affan na Al-Hasan da sai na Al-Husayn suna gidan amma sai na Usman bin Affan yace kada su taba kowa kashi da jima da kowa man baya fatan ta sanadiyyarsa shi ake son a kashe to shi ke ta sanadiyyarsa ba za a zubar da jinin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo za su kashe sayyidina Usman bin Affan har yanzu sayyidina Usman yana jin su musulmai ne bai musu hukuncin kafirci ba bai dauke su a matsayin kafirai ba shi yasa shugabansu al'ashar da ya naɗa kanshi ya zama liman ga khalifan musulmai a cikin gida an hana shi ya fito ya sallah da mutane sun hana shi ya fito suka ya naɗa kanshi al'ashar ya ce shi ne liman ya riƙa juma'a ya riƙa salloli biyar yana jan mutane sallah aka samu wasu da shiga wajen sayyidina Usman bin Affan radiyallahu ta'ala an suka ce to ga al imamul fitna shugaban fitinannu ya naɗa kansa a matsayin liman ku bi shi sallah sai na Usman ya ku bi shi yana nan a cikin musulunci sallah kuma ita ce ta zama komai alkhairi ku bi shi to ka ji fahimta waɗannan sahabba ba shi da gilli da kowa a zuciyarsu sabanin da shi'a ita ba yadda za ka yi ta sai an tarbiyyantar da kai akan gaba Ya ba da bayin Allah waɗanda Allah ya ɗaga su ya ce ya yarda da su to su za a ce sai ka yi gaba da su sannan ka shiga cikakken ɗan shi'a in dai ba ka gaba da sabon mazan sama to kai ba ɗan shi'a ba ne kai tek wan ne ƙarya ma kake kai ba shi'a kake ba amma gangariya ɗan shi'a ko tantirin ɗan shi'a dan ba gangariya sai tantiri gangariya sifa ce mai kyau tantirin ɗan shi'a shine wanda yake gaba da bayin Allah sahabban annabi sama waliyan gaskiya wanda qur'ani ya nada su qur'ani ya nada sahabban manzon sama ya kira su waliyai yace Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah to wane ne yake neman kuma yace sai ya cire musu wannan nadar da Allah ya musu wannan su ne waliyan da ya kamata a yi fada a kansu ba waliyan da wasu suka zo suka lallaka su ba wanda ba su da gafuka waliyan da ba su daga fuska ko hakimi ne a masarauta bai daga fuska ai in ya sa a yi samu doki dai a kofar gidansa amma hakimin da suke kage da wasai a kofar gidansa mai ga fuska ke hakimi ne gari shi ba hakimi ko mai bin tarki ban ana hawan dauci ya shiga cikin tawagar tarki. Allah ka shirye mu to wannan zuciyar sahabban manzon Allah sama kenan Allah subhanahu wata'ala bayan annabawa da ya halitta bai halicci wasu mutane masu harka kan zukata kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa fiyayyar al'umma a cikin fiyayyu a cikin halittun Allah su ne annabawa fiyayyar al'umma kuma daga cikin al'ummatan annabawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaba gaba kuma ar-ra'ilul awwal na farko ɗiban fari sahabbai shi sa manzon sa mai ce khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu fiyayyun sa'o'i ko fiyayyun waɗanda suka yi shekaru ɗari su ne waɗanda suka rayu tare da ni generation mafi alkhairi Shi ne generation ɗin da ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ce sai waɗanda suka bi su taji aiki nan sai waɗanda suka bi su taji ku taji ina kenan fiye yuce nan shi yasa ba zai yiwu yi addini ka taɓa musu ba ka ce naka ne daidai su ne mara kyau ba zai yiwu ba su ‘yan gida ne kai kuma agolai babu yadda za a yi agole ya zo ya ce wai jagor nan gida a tarihi ba taba haka ba ka ce kai agole ne ba aka zo da kai agole kuma wani ma agolan ba tsintacce agole ne kuma tsintar ta aka yi ko mage an ce tsintacciyar mage ba ta mage to balle dan adam tsintacce kuma agole aka kawo ka gida sannan ka ce wai ɗan gida ba zai yi wa ba zai ba zai ba kai shi ba ɗan gidan ba ne kai ne ɗan gidan wanda kai duk a gatar da za a maka baka ita kai amfani da sunan mai gidan ba ka ce shine babanka haramun ne a musulunci ba babanka baka danganta sunanka zuwa gare shi ud'uhum li abanihim huwa aqsatu inda Allah to kaga wannan kenan da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga dama sai ya nada wani ya kuma fitar da sayyidina Ali ba kuma wanda yake hana shi a lokacin fa sahha daruratan malan yace kenan ya inganta tilas bima karna. saboda abinda muka ambata annal qauma anzaluhu manzilatahu lalle sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsaida sayyidina ali sun sun saukar da shi masaukin sai ghayra ghalina wala muqassiri ba su wuce gona da iri ba kuma ba su gaza ba sun aje sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu matsayin da Allah ta'ala ya aje shi matsayin da suka fahimci manzo Allah sama ya bashi ko shi suka dora shi akai ba su wuce gona da iri ba sannan ba su gaza ba haka dama ake son musulmi ya zama kada mutum ya zama tare da al'ulatu al'ulatu yan ƙetare iyaka ke sannan kai ya zama tare da al almuqassirun su ko su ne waɗanda ba su kaiwa inda ake son a kai ɗan gazawa kenan kasar su kuma al’ulatu su ne ‘yan wuce gona da iri su ne ‘yan zakewa to su habban annabi sallama ba su zake a game da sayyidina ali ba sannan ba su gaza ba sun aje shi matsayar da Allah maɗaukacin sarki ya aje shi matsayar da manzo Allah su sama ya nuna nan ya fi cancanta da ita kenan, to menene ne kunsu? radiyallahu anhum ajma'in malan yace Allah ya kare yadda da su gabaki daya wa annahum qaddamul ahqqa fal ahqqa sun gabatar da wanda ya fi cancanta sannan wanda ya fi cancanta sannan wanda ya fi cancanta sannan wanda ya fi cancanta yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara waɗannan alkulafa urrashun al-arda'at suka zo to haka falalar su take shi yasa aqida ahlus sunna wal jama'a sai a ce wani a tafidu أن أفضل الأمة a da rasuli ha رسولها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين fiyayye a cikin al'ummar manzon sama bayan ne shine sayyidina abubakar me bi masa sayyidina umaru me bi masa sayyidina usmanu me bi masa sayyidina ali radiyallahu anhum ajma'in to haka ake wal afdala sannan sun gabatar da wanda ya fi fifiko sannan wanda ya fi fifiko wa jawuhu bi nubara'ihi sannan suka daidaita shi da waɗanda ya dace da su a cikin su ali saboda haka sahabban manzo Allah ta sama sun ba sayyidina ali matsayinsa sun bashi shi matsayinsa sun aje shi inda ya a aje shi kuma haka ake fatan kowane musulmi ya zama aqidar take wa yu'akkidu hada malam yace abin da ke karfafa wannan al-burhan tali hujja ne zuwa Da wata hujja ita za ta kara karfafa mana wannan anna aliyan radiyallahu anhu lamma tawalla da qatl usman radiyallahu anhu lalle sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bayan ya zama khalifa bayan an kashe sayyidina Usmanu? صارعت طوائف المهاجرين والأنصار إلى بيعته sai jama'u daga cikin muhajirai da ansar suka yi gaggawa suka je suka masa na Ali mubaya'a ana cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu an yadda shine khalifa bayan sayyidina Usman shi ke da da al-ansar da al-muhajirun dukkanin su suka tafi suka gaggawa domin su je su Ali radiyallahu mubaya'a su ba shi kaffa a matsayin shugaba ne wanda manzo Allah sama yayi wasiya cewa a masa biyayya manzo sama a hadisi sahihi yace man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a Allah ta'ala adkhalahu Allah jannatahu duk wanda yayi ma shugaba na musulunci mubaya'a shugaba musulmi kamasa mubaya'a masa kaffa ka yadda shi shugabanka ne ka masa biyayya to annabi kama biyayya annabi sallallahu alaihi ya ce kuma duk wanda ya masa biyayya to Allah ya mawa shi kuma sakamakon wanda ya ma Allah ta'ala biyayya Allah ya bashi aljanna shi to kaga wannan kenan to an aka samu jama'u da yawa suka tafi a cikin al'ansar da al-muhajirun suka je suka yi ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mubaya suka je suka yi ma sayyidina ali mubaya fa hal zakara ahadun minan nasi أن أحدا min اعتذر إليه مما سلف من بيعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان شن أتكنسوا da suka je suka masai ina Ali radiyallahu ta'ala anhu mubaya'a to an ruwaito cewa waninsu da ya je sai da ya ce to Mun zo ne mu maka mu baya a kuma da Allah muna baka hakuri muna tuba a game da kai ya kamata ka zama na ɗaya gashi kuma kai ne na hudu mun tuba wannan saban da muka ma Allah muka yi ma Abubakar na farko muka ma Umar muka yi ma Usman na uku to mun tuba Allah ya gafarta mana wannan kurakuran da muka yi an samu haka wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka sahabban annabi sama ko da yawa suna nan da rai a lokacin da yawa suna nan da ran ba su rasu ba manya-manyan sahabbai suna nan ba su rasu ba sahabban da aka ambace su suna nan ba su rasu ba وهل تاب أحد منهم من جهته للنص على إمامته shin kuma an samu wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallama ya ce ya tuba ba habbai ba hajj? ba habban da yan shi'a da masu ba su dauke su musulmai ba shin an sa ma a cikin su habban da yan shi'a suke kirgawa cewa sun zo sun ce sun tuba da suka bi sayyidina abubakar suka bi umar suka bi usmanu shin an samu ɗaya daga cikin su ya tuba kamar amma ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ai a zamanin sayyidina ali aka kashe sayyidina usmanu aka kashe sayyidina ammar amma ibn yasir a zamanin sayyidina ali aka kashe shi manzon su sai yace rahimallahu ammaran taqtulu kal fi'atun baghiya a zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu aka kashe shi kaga ya halarci zamanin sayyidina ali kenan yana cin waɗanda suka ma sayyidina ali mubaya'a kuma yana cikin ɗaiɗaiku ƴan tsirarin sahabban da ƴan shi'a suka ware suka ce su kaɗai ne ba su zama kafirai ba amma runa ciki shin akwai tarihin da ya zo ya ce amma ya ce da ya bi saidina abubakar da ya bi saidina umar da ya bi saidina usmanu duk ya kokan da aka yi a zamanin saidina abubakar da umar da usmanu to tare da shi aka yi so da ne shi to ya dawo ya ce ma sai dina ali ya tuba ana bukatar wannan karnan da tashin alkiyama a kawo nasi a kawo labarin da ya tabbatar da wannan cewa Ammar ya tuba daga biyayya da ya masai da na abubakar da umar da usman ammar kenan sannan na biyu al-miqdad ibn al-aswad al-miqdad ibn al-aswad yana cikin ɗan sahabbai tsiraru cikin tokali da ƴan shi'a suka ware su suka ce ba su zama kafirai ba kuma ya kai zamanin sai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda suka zama tare da sayyidina Ali sosai sosai to shi ma akwai wani labari ko tarihi da ya tabbatar da cewa a zaman da suka yi da sayyidina Ali ya zo ya ce ma sayyidina Ali to to ka san dai kuskuren da muka aikata mun tuba nassin da muka karyata na cewa kai ne khalifa farko akwai wannan to haka za ka yi ta zaƙulo su kafan ma sahabban da yan shi'a suka kafarta kakka ɗauko ko ɗaya daga kakka ɗauko abu huraira kakka ɗauko abdullahi bin umar kakka ɗauko duk waɗannan zaɓen kakka kawo su ka kawo irin su al-miqdad ibn al-aswad ka kawo irin su ammar ibn yasir radiyallahu anhu aw qala ahadun minhum ko ko an samu ɗaya daga cikin siyasi ذكرت هذا النص الذي كنت أنقيه في أمر عليه ce wallahi na tuno nassin nan da aka mantar da ni ko na manta da shi ka san mu a wata muku cewa na manta ko amma a shar'anci an fi son ka ce ku ki a shara'a sai dai ka ce an mantar da ni to to shin an samu wani daga cikin su da ya ce na tuno nassosan nan da suka ce fa sai da na Ali radiyallahu ta'ala an shi ne khalifa farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na manta da nasosan amma yanzu na tuno shin akwai wani sahabi da aka samu ya faɗa haka ba sahabban da yan shi'a suke fitar da su daga musulunci ba waɗanda suke musu tsaurin ido suke musu rashin kunya ba su ba a waɗanda suka yarda da su waɗanda suka yarda da su irin su al-Lajjaj ibn al-Asad irin su Ammar ibn Yasir shin an samu wani daga cikin ya da haka ji duk waɗannan abubuwa ne da aka ɗora mutane a kan su, aka dabaibaye su da su a kai kuma aka ɗora su aka yi musu tarbiyya a kan kiyayya da gaba da waɗannan bayan Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi ne tattabu ya mana daga gamdakatar a rayuwa ya tsare mu daga zamiye Allah madaukakin sarki ya shige ta gaba sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك akwai eh, janaza ta ɗaya daga cikin malamai da suke cikin gari malamin dole wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa da su an sanar da cewa za a masa sallah karfi takwas da rai wannan bawan Allah yana da wasu sifofi masu kyau wanda ya kamata wasu su sani wanda suka san masallacin shi da ke in an shiga neman kwafa ɗan madani ko kuma mutum ya biyo ta nan kofar ci ba wanki ya shiga annan ne masallacin ke ke tsohon masallaci shi da kanshi shi kaɗai ya musa masallacin ya gina shi kuma je ne yi makaranta shi kadai hadda makaranta shi kadai ya gina ta sannan akwai alkhairai da yawa na mutanen da yake ɗaukar nauyin su ba su da iyaka kila sai bayan mutuwan nan tashi za a ji wasu da kuma a koye yake saboda muna fatan Allah subhanahu Ta'ala ya gafarta mana kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ba irin su masu yawa masu zuciyayi zai ɗan kwangila ne shi malami ne na addini amma ɗan kwangila ne na samun kuɗi da ya samu kuɗinsa zai zo tunaninsa me zai yi ma addini me zai ma al'umma to yau Allah madaukaki ya sa yayi hadari ya kaddara masa hadari a hanyar Abuja da ya rasu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya bi kansa alkhairansa kuma Allah madaukaki sarki ya sa su bi shi sadaqat jariya da ya gabatar muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara inganta su domin su zama masa as-sadaqatul jariya din ya ci gaba da samun ladaddakin waɗannan ayyuka na alkhairi da ya gabatar alhali yana cikin kabarinsa zuriyarsa kuma da ya bari Allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka ya tsare su ya shirya da su ya tabbatar da su akan milla ta musulunci Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa mutum cika da imani ya gafarta mana kurakuranmu wannan shi ya sa za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala wanda ya samu damar zuwa zai mutu za a masa sallah takwas da rabi din nan da daddaren nan insha Allah samun shugabanci a musulunci ba a son ka nemi shugabanci tsarin asali kenan na musulunci ba a son ka nemi shugabanci ka ce a naɗa ka ka ga wani ya taɓa yin signboard a can ran da ta shiga zari ya ce ku bani amana abu na mahaukaci sun zuwukin mahaukaci ku bani amana shi ne wata rana na ce ma wasu ‘yan uwa na ce da wani zai iya rubuta zai ce in ci harshen kenan ku bani amana kaga ɗarfin shi ne inci shi ne ko ka'ida a mutunci ba ka neman shugabanci ka'ida ke amma malamai sun fitar da wata ka'ida cewa a lokacin da ka ga wasu shedanu sun fito su ne gaba-gaba suna nema su kanka da shugabanci to ya halatta ka bayyana kanka ya halatta ka bayyana kanka sai kafa hujja da shakku man qablana nabi sallallahu alaihi salam ya bayyana kansa ko yace ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ke ka sanya ni kamar da ni in zama ni ne kamar gwamnan banki ko kuma ministan ministan ministan harkokin ministan ministan harkokin tattalin arziki inni hafizun ali ni hafiz shi ne kiyaye amana ne sannan alimun masani ne ni na san lissafi na san kididdiga na san yadda ake shirya ma ƙasa yadda za ta ci gaba na san strategy na na tattalin arziki to shi ke nan nan Yusuf alayhi salam ya bayyana kansa to sai suka ce ya halatta a irin wannan kes din ko a irin wannan yanayin mutum ya nemi shugabanci amma asali a musulunci kada ka nemi shugabanci manzo Allah sallallahu ya ce mautai daga cikin sahabbansa la tas'alil imam shi kada ka roki shugabanci kada ka nemi adada a shugaba fa innaka in wutitaha an mas'alatin wukilta ilayha idan ka bari aka baka shugabanci kai ka nema sai Allah ya baka da wayanka a baka da shugabancin ka je ka karata abin da ke faruwa kenan a duniya a yau amma wa in utitaha min ghairi mas'alatin wa in ta'alaiha idan ko ba kai ka nemi shugabanci ba jama'a suka ga ka cancanta kai aka zo aka ce ka zama shugaba to kai kuma ka ba da mutane ka yadda ka zama Allah zai taimake ka mun gane Allah zai taimake ka to haka aka fi so amma irin yadda ake ciki yanzu kaga tsari ko tsari na demokrasiyya da ya zo ya ba agladiyya su suke da rinjaye masu yawa ko da ɗanu ne shi ke nan to musulunci ba dolan addini ba ne ba zai zo shi ke nan zai ce musu kuma su rike hannu ba mutanen kirki su rike hannu shi ke nan a a ce a samu in son samu nema tun daga unguwa a zama ana da tsari a fitar da tun daga wani har zuwa lokal gamman har zuwa 'yan majalisu na jiha har zuwa majalisa wakilai har zuwa majalisar dattawa har zuwa shugaban kasa da gwamnoni ya zama al'umma suna kallon waye cancanta ya zama shugaban su shi kenan su naɗa shi su fitar da shi a ce to hudu takara shi ne abin da masu hikima suke cewa da ne abin nan al'akulun lahan wa azhuku lahum al'azm sai a cinye tsoka a bakashin shine asali a musulunci amma irin wannan ne musulmi ba za su sake jiki kawai shi ke su hannu su ce kawai a kyale ba dole su zama suna da tsari da mutumin kirki zai fito a cikinsu kuma abin da ake fata ke kuma shirin da ya kamata a ce musulmai sosai, mutane masu hankali a ce su ke ba da dan irin yadda siyasa take ba Allah shi ne fito subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu